sai kuma gaba ta biyu shine yanda alkur'ani mai girma ya siffanta mace da gurin samun natsuwa da kwanciyar hankali ga abokin rayuwarta da kuma yanda alkur'ani ya bayyana rayuwan tsakaninsu cewa rayuwa ce ta soyayya da kauna da kuma jin kai Allah ta baraka wa ta'ala yana cewa a cikin littafinsa mai tsarki bismillahir rahmanir rahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yana daga cikin ayoyinsa Allah madaukakin sarki ya halitta muku daga gare ku mataye domin ku samu natsuwa zuwa gare su sannan kuma ya sanya a tsakaninku soyayya da kuma jin kai Allah madaukakin sarki ya sanya soyayya da kauna da rahma ga ma'aurata a yayin farkon aure zaka ga ana son juna ana kaunan juna ana soyayya kamar a haɗe juna yayin da tafiya ta yi tafiya kuma tsufa ya zo sai ya zama ana tausayin juna ana jin kan juna so da yake dama ita soyayya tana da matakai guda uku akwai muwadda ta fikiriya wanda take haɗuwa ne ta tunani tunani ya zo ɗaya sai zamana soyayya ta shiga da kauna akwai wanda kuma take ita ta zuciya ce kalbiya ne kawai zuciya ne take sanyawa kawai ta ji kana son mutum ka ji jininku ya haɗu da shi akwai wanda kuma ta jasadiya ce ma'ana jiki ne halitta da sauran wasu abubuwa na zahiri su ne suke jan mutum zuwa ga soyayyen abokin haɗuwansa so mafi ƙololuwan soyayya ita ce soyayyan da aka haɗu ta tunani Sau da ita ce bayan an tsufa take kaiwa har tsufa za ga sun tsufa yanzu duk waɗancan sun tafi jikin babu can ya tafi an tattakure an mammokaɗe amma kuma tare da haka ana soyayya ana son juna saboda menene fikira ce ta haɗu dama ba wai jiki ne ba